haba na wai me yasa a rayuwar ki har yanzu ba za ki tawakkali ba ita fa rayuwa da ke ganin ta babu abin da yake zama ki sashi ya zama miki kamar wata ibada haihuwa fa ta Allah ce babu wanda ya isa ibada haihuwa banda Allah amma ke abin nan kwata-kwata kin zo kin sashi a cikin ranki kina so wani matsala ta same ki ne na yi ƙoƙari na ga na yi tawakkali na kasance mai yin tawakkali amma ina abin ya ci tara babban baƙin ciki na shine ba na so a ce yan uwanka su fara tunanin wani abu a gare ni ko su ce ni ba na aihuwa ko wani abu shine idan na tuna wa'annan abubuwan hankali na yake tashi magana ki za iya zama gaskiya abin nake son da ke hakan za ta iya faruwa amma ni mijinki ne kuma ni na san suwaye yan uwana dan Allah ki cire wannan abin daga cikin zuciyarki babu wani mutum da yake yin wani abu na rayuwarsa da zai zama masa yanzu wannan abin zai iya samun ki cuta amma dan Allah ina baki shawara ki daina ki zama mai haƙuri komai zai wuce kin ji ko na ji yanzu ki gama abin da zaki kin zo kin sa tukunya ke baki kunna wutar ba ke baki ɗora ruwan ba yanzu dai ni kawo ne ya aiko na ce Allah dai sa lafiya to ban san dai me faru ba amma ya ce min maza maza in zo in je yana nema na saboda haka ki abin da zaki kamun na je na dawo ni zan je na dawo yanzu kin ko shekara ya kana sauri haka to hmm? wallahi tallahi yanzu da kakan ina cikin damuwa wallahi dan matata ka san yawa shekarar mu uku da aure kai ka riga ka sani na sani amma matan nan wallahi ko watan wata bata taba yi ba to abin nan duk ya biya dame ta ya kai fa ga yarinyar nan yanzu fa idan muna kwance kawai sai dai in farka an tadde ta a zaune ba ta iya bacci inna lillahi wa inna ita ban da abin lami hmm? ai wannan nufi ne na Allah hmm? ai hakuri ake ka duba ga a karkarar nan yaran nan nura waye hmm? shekarar sanar har yanzu Allah bai ba shi haihuwa ba ba hakuri yake ba ita ba ta eh, lura da irin wayannan abubuwa ni ba ma wannan abin ba tukunna eh ka san ita rayuwa in kana zaune da mutum duk lokacin da kaga mutum yana cikin damuwa kuma a ce abokin zaman ka ne ba za ka taba jin daɗi a ba daɗi dole to kullun na shiga gida a cikin wani iri kullun na shiga gida a wani iri dan yanzu mun hakan nan da kaga na fito ina wannan saurin eh. yanzu kawuna ne ce mun naje ban san me zai gaya mun ba eh na gashi yanzu yanzu a wajen gangare nan tudu eh. yana alwala to ina jin ko ko da kanan zai gangara gida eh yana ne yana alwala shi ne ce mun maza maza in je in same to to ba matsala ni ma nan gona zai shiga dan kaftu zan yi tunda eh. kaga yanzu damuna gari ya fara gari ya fara nuna ubangiji Allah ya tabbatar da alheri amin lawa Allah ya tabbatar da alheri ba komai kaje ba komai kaje Allah ya tsare Allah ya tabbatar da alheri ah wannan rayuwa sai hakuri ai ita rayuwa yanzu saboda Allah am saude dama kai ne ni ne wallahi to lafiya wallahi saude na zauna na yi tunani na ga ba zan iya rayuwa babu ke ba shi yasa na zo don allah don annabi ki taimaka ki dawo gidana <laughs> usman kenan wato yanzu ne ka gane kuskuren ka ko to wallahi tallahi usman ni ba zan iya zama da kai ba da in zauna da kai a gidanka gwara in zauna a gidan ubana har ƙarshen rayuwa ta isma saude ki tuna irin haƙurin da kika yi a baya in har kika da gidana na muke alƙawarin wallahi ba zan ƙara kwatanta abin da na yi ba na gane kure na wallahi na yi ladama ba abin da zan gani ba abin da zan gani usman ai mai hali baya bar halinsa sai ranar mutuwarsa kuma ni da koma gidanka har abita wallahi in ka ganni a gidanka to gawa ta ce aka ɗauka aka kai gidanka amma da raina ba zan ɗauki kafa na in sa ta a gidanka ba barin gaya maka mara dai saurayi makarai na hila dama wallahi makarai na hila dama ashe usman ka daɗe da mutuwa idan ka gama ga hanya nan ka tafi gida saude saude saude Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To, ke ci a tafi? Eh wallahi. Na yi. Lafiya. Ya ce a gida. Salo wallahi. Dama goggo ne ta ce ga rubutu in kawo miki. Za ki sha ki shafa a jikinki gaba ɗaya. To, goggo kenan bata gajiya da wahala kai na ta samu wannan kuma oho ba damuwa zan yi insha Allah gaya mata kuma ki ce mata na gode sosai ina gaishe ta to shikenan malama Assalamu alaikum. alaikum salam ah, hello sannu kawo yawa yanzu kake tafi kawo baka da wuta ina ce baka da wuta alhamdulillah ya gaji a gida a ah, lafiya ya eh, lafiya lafiya alhamdulillah wato bello ya kake nema ka zama sakare tun kafin na je gangare na gaya maka cewa ina son ganin ka amma har na je gangaren na dawo na zauna gingidi ma yana neman ɗibata amma baka zo wallahi kawo na to eh. da na to kuma sai muka gamu da lawan shine sai muka tsaya muka yi magana na ce masa ainihin gumma zan taho amma ba inda na tsaya daga can mm. to kana ji na ko na ji wato abin da yasa na ce ina son ganin ka ba wani abu bane abun da ka sani ne nake so in nusar da kai amma na san ka sani amma kai baka san hakan ba mm. wato bello na lura da yanayin rayuwarka yau kimanin shekara uku kenan da aurenka amma fa matarka ba ta taba ko batan wata ka lura da abin da nake so na gaya maka mm, haka ne haka ne bello ka san zuri'ar mu ba mu da yawa kuma ka san da sanin cewa ko kuma ka san da sanin cewa mahaifinka kai kaɗai zai haifa to ka lura da kyau ka ji abin da zan biya maka duk mutumin da yake yana da ɗa ko ɗan uwan uba ko ɗan ƙana so yake ga ɗan nan nasu ya samu zira ka fahimci abin da nake nufi gaskiya ne gaskiya to ma'ana na ga ka ma'ana alamar ba ta haihuwa ni kuma nan umarni nake so na baka ba fa shawara zan baka ba bello tunda na ga alamar matarka ba ta haihuwa na baka nan da sati biyu kawai ka je ka laluba a cikin yaran kewayen nan masu mutunci ‘ya'yan mutunci ka nemo wata yarinya ka ƙara aure lami wai alkawarin da muka yi da ke ina yi kwana <laughs> alkawarinmu yana mm. nan iyaye na sun amince da kai kuma ni ma na amince da kai zan aure ka insha Allah Hmm. amma fa gaskiya ni ina da sharuɗa sharaɗi hmm. to ai abin da nake son da ke kowane irin sharaɗi ne ki gindaya min shi ni kuma zan bi sharaɗi na shine gaskiya ni ba na son kishiya idan ka min alƙawarin idan ka aure ni ba za ka min kishiya ba to ni ma na maka alƙawarin zan aure ka ba fashi shine matsalaki ke dai kawai kishiya tana fargita ki eh, eh ni ba na son ta ne kawai gaba daya gaskiya ne ai karki manta yanda kika amince zaki aure ni kuma zuciyata ta aminta da ke nema to babu wata magana kishiya za mu in muka yi aure ni da ke haka za mu zauna haka za mu mutu ba kowa <laughs> da gaske a ah. to me rage sai dai fa amma ni ma ina da wani sharaɗi wani irin sharaɗi kenan yawwa idan kin amince da duk wani abin da nake so a duniya duk ko me zaki iya mini zan iya tunda ai ina son ka magana ta ƙare ka fahimci abin da nake nufi Bello. An kawo. ina maka magana na ga kajin a ba komai ba ne kawo kawai dai ni abin da nake tunani ne kawai ina tunanin cewa to ai kawo watakila laifin ma watakila ba na matar ta bane watakila ma ko laifi na ne ko ni ne ba na haihuwan ko wani abu ai bello ba za ka zama sakare ba to ya za a yi a gane cewa matsalar daga gare ka take ai sai an yi auren sannan za a gane na ce maka na baka sati biyu bello ka je ka nemo yarinya da kake ganin ta dace da kake ƙara auren nan idan kuma ba haka ba to ni zan duba a cikin abokanai na yarinyar da naga ta dace da ta zauna tare da mu yar mutunci lalle lalle zan ƙara maka idan kai kuma ba a shirye kake ba to ka sani ni a shirye nake bello ko gane da nake so na maka kenan kawo ba da ba komai in Allah da zan zan zan bi zan bi umarnin komai ba da in Allah ya da alhamdulillah ni zan koma to Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah ya tsare a ringa kula Allah ya taimaka Thank you. gari ai ku ne manyan gari <laughs> ya gajiya lafiya la wallahi ya kwana biyu alhamdulillah daga ina kuma haka wallahi na je gidan yayata ne inna ta aike ni na kai mata sako shi yasa mhm, gaskiya ne abin da yasa na tsaya anan kenan dan na san nan hanya kici dole zaki iya biyowa ah, da gaske eh mana a ah, gaskiya na ji daɗi sosai jiya kamun alkawari zaka zo kuma baka zo ba to kin san mu da kujiba kujiba na dan je yawon zumunci shi yasa kuma har na gaya ma inna cewa zaka zo wani dan saurayi ne nace mata yana jan hankali haka kika gaya mata to ai inna mu babu ruwanta amma kin so ki abin nan fa ba komai wallahi to shikenan ba matsala to yanzu ya shira ka zo zan zo in Allah da kai alƙawari ba matsala shi shikenan Allah ya kawo ina jiran ka Allah ya kawo ka lafiya shi shikenan ba matsala zan shigo Allah ya to shi shikenan sai ka zo ni kuma ina nan ina jiran ka sha shi mun da ya to za ta ji sai na shiru sai na ganka sai an jira lafiya na ka dawo jikinka a sanye ba komai a'a ya za ka ce mun ba komai ai ba haka fita ba kuma ka dawo mun ba inda na saba ganin ka ba ka ce mun ba komai ka ga dan Allah ka gaya mun gaskiya kar ki damu tunda in ce miki ba komai ba komai kawai kiran da kawu ya yi maka ya kira ka ne akan ka ƙara aure ko saboda ni bana haihuwa ba haka bane amma dai ba komai saudi saude don allah don annabi ki min rai mutuwa kai maka abin da yake damuna na fi jin zafin sa akan mutuwa don allah saude wallahi wani abu da ke ji a nan dina to ka cire mana ba zai fita ba ke ce maganin oh. ba zai ba ka je likita ya maka tiyata ya cire maka ni ba magani ba ce ba ni da asibitin da wuce ke dan Allah sau da kimar rai to ni likita shi da zan maka magani Usman ki tausaya mu in tausaya maka ina kai lokacin da ina gidanka ka tausaya mun ka ji kaina lokacin da ina gidanka ka mutunta ni ka bani daraja ta lokacin mace na tuba kiyafe mun dan Allah ki da mu zauna Allah ya maka gafara ai wallahi sau da duk yadda ke tunani zan koma duk yadda zan zama mutumin kirki wallahi zan zama dan Allah ki taimaka wannan kuma rayuwa ka ce ba rayuwa ta bace ba kanka shiga rayuwa ta dan Allah dan annabi ka fitar ga harka to da Allah ki ga zan ta kin mai wallahi tallahi ka dade baka wulakanta ba inda akai nani kuma na rantsa da Allah Usman in baka fitar ga harka ta ba wallahi sai na tsine maka albarka kuma wallahi za ta bi ka Saude! Saude! Kawo ido. Na tsole mar ido ne? Ba haka ba ne. Kawai dai ni na san kin san abin da mutane za su dinga gani? Irin mun daɗe da ke amma har yanzu babu wani abu da ya faru. Baki taɓa haihuwa ba. Kowa irin wannan maganar zai. Ita kuma haihuwa ta Allah ce. za ki ga mutum lafiyarsa ƙalau matarsa ba abin da ya same ta amma ki ga Allah bai wasa ba amma dan Allah ki dauke shi da wani abu ki ya hakuri ni dai abin da ya gaya min kenan shi yasa tun jiyan da na zo ma wallahi na kasa yi miki magana saboda ni ba zan iya miki isha ba irin abubuwan da yake mini da san da kike mun da san da nake miki ba zan iya miki isha ba wallahi Allah ban taɓa tsammanin kawo baya kauna ta yau ya haƙuri lami ki faɗa haka ki shiru kawai ki bar magana ni ne dai nake zaune da ke ai ya haƙuri ba abin da zai faru kin ji ta Hafsa, na ji daɗin ki ko in ce na ji daɗin samunki. Dama dai maganar kin san ta mecece akan mutuniyar ce. dan Allah dan annabi alfarma zan nema a hannu Allah sa zai iya ki taimaka min dan Allah dan annabi ki wasau da magana ta dawo gidana wallahi na kasa samun sukuni hafsa wani abu nake ji a na yana yawo na san allah yadda inda kin mata magana in allah yadda zan samu wannan sauƙin abin da ke damuna ta usman kenan to ai dama ni tun lokacin da abin ne ya faru sau da ba irin magiyar da ban mata ba akan ta ya haƙuri ta dage ka ku ci gaba da zama ta nuna min ita Allah fur ba haka ba na nuna mata irin abubuwa na soyayya da kulawa da kake mata ki yi haƙuri ki zuba ran Allah na ina son ki ku koma zaman auren ku ta ce ita fa ba haka ba ita Allah fa yanzu ta maka nisa ba za ta da gurin ka ba me za ta zo ta yi a ka to amma ni na ma kasa gane wai ka ina ka dosa wai ka zauna mace kwaya ɗaya tita janka tita janka ha ba dan Allah da annabi yadda Allah ya maka zati da sura jibi kafa ai ba mutum da zaka ci kana saka ta ce maka kaka. ga mata nan tsala tsala waɗanda suka fita a garin nan ba sai ka duba ka zaɓi ɗaya ba kai ma ka yi abin ka daga ciki eh amma ka zauna mace kwaya ɗaya sai janka take yi eh. kaga ko da fa kamar ni ɗinnan ka samu ban ce maka amma sai ni ba ka samu wata koda kamar ni ce amma wane ba sai ka aura kaga sai ka je ku zaman ku lafiya in dai ka samu kamar irin murin wallahi wata ran kaga yadda ta ja ka nan kana binta tana jan ka kana binta tana jan ka to kai ma sai ka ja ta ka za ka dinga yi kana yaki ce ta ka za ta dinga yi kana yaki ce ta saboda kai ma ka samu sai ya ja Usman. Na'am Saude. Ka ce min akwai abin da za ka faɗa min ko? Me yake damun ka? Wato wallahi duk wace ga inda na koma ba ina cikin damuwa mutuƙa. Subhanallah me ya faru? To ga bikin nan namu ya zo kuma babu kuɗi a wurina shi nake kamar a ɗaga. <laughs> a ɗaga kuma? Haba Usman. kai dai ka sani sanin kanka ka san nisan da nake maka tsakani da Allah ne ba don wani abu ba kuma in ban da abunka ai karkarar nan tamu su suke wa 'ya'yansu aure su suke haɗa abin da za a yi wa ɗansu aure kaga kuma in na ba abin da bata sani ba na gaya mata matsala ka tace duk abin da Allah ya hore muku kawo a kawo a auren ita bata damu da wani abu ba amma za ka ce ma wai baka da komi su ai bai kamata ba haka ne saude amma na ji daɗi ko anya ku akwai wanda yake na a garin nan <laughs> akwai manatin da akwai akwai mahaifa akwai uwa ko sun fi ni ai tunda ai ni mata ce su ko ai kasan sun wuce misali iyaye to in dai ku haka ne gaskiya ba na jin akwai macen da za ta so ni kamar yadda kike sona. Allah sarki to na gode da wannan yabon da kai ma Allah ya saka da alkhairi amma abin da nake so da kai dan Allah ka je kai magana da su inna duk abin da ya sauka su kawo a bikin nan a huta tunda kaga dai an sa rana bai kamata a ce a daga ba ko gaskiya ne ba shakka amma kam daren da na saki zan yi haukan da kowa sai ya tausaya mun a karkaran nan ce za ka shiga magagi kenan to yanzu kai a rayuwarka kana fatan ka rasa ni ai kawai ka ce mutuwa ce za ta raba gaskiya ne ta ubangiji Allah ya rufa musu asiri Allah ya rufa mana asiri Allah ya shige mana gaba Allah ya raba ka kuma da magayi Allah gaba hanka Usman zamani ne na karshen duniya ka ga tsara sai mai dukiya in ba ka kuɗi kai ke kuskure ka ga aure bayar da wali babu idda jebu sun yi salamu alaikum ah, alaikum salamu ina hauni kawo a lafiya lau lafiya kalau wai tsaya wai saudatu ce nake gani ko ko dai kamaci. eh kawo ni ce a'a to in ban da shegantakaki saudatu a ce kuma mata aure da mayafi karamin mayafi baba ai ba ma tare da usman ai eh wallahi duk wannan zuwa togaciya da banbaki da muka muka sasanta ku amma sai da ya lalata tasa wallahi baba ya sake yanzu haka ma na gama idda ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai to shikenan babu komai ta shike kin dai gama idda eh wallahi kawo to to nagode to shikenan to shikenan ta yi to amin Allah ya miki albarka amin ya Allah nagode a gaimin da to alhamdulillah ai da kin shiga gidan mu to to alhamdulillah ah, yarinyar nan mai hankali mai nutsuwa mai biyayya to bello bello alhamdulillah in ka ga aure bayar da ruwa bello ka gaya mata mana hmm? ai lawan baka san me yake faruwa ba ne eh. ni ga baki ɗaya yanzu na rasa yadda za a yi ma'antare ta in gaya mata saboda irin alkawarin da na ɗauka mata yanzu ban san ma me zan je ni in gaya mata ba gaskiya gashi kuma magana manya sun riga san abin nan shine abin da yake faruwa wallahi ga baki ɗaya ni da ka ganni nan salamu alaikum ah ina wuni ina wuni kina lafiya ina gajiya ni ne gyara gida saboda kenan a ina take baka santa ba ban gane ta ba ai wannan duk karkaran nan ba mai kyanta to ga zahiri ma lokacin tana kuruciyarta eh. in tana kai kyanta har zuba yake Allah ai ba zawara ne mijinta ne isa ke ta au ta taba aure ne ta taba aure biyayya da take wa mijinta wannan baiwa Allah in ka ga biyayya take wa mijinta abin sai ya baka mamaki kuma ya rabu da ita ya rabu da ita ga kyau ga biyayya ga kyan hali Allah mutumina kai yanzu a ce mutum ya samu wannan baiwa Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'una amma gaskiya dai duk mutumin da ya samu mata eh. mai masa biyayya wanda ta san darajarsa da yan uwansa to kuma mai rayuwa kuma ake nema ni. to bari ka gaya maka in ta girka abinci kaga da gidan kaninsa da kannansa dama biyu ne duk gidan sai ta dafa abinci kowane gida sai ta aika da shi to amma dai lawan eh. amma dai sakayya ta samu mijin ko wa <laughs> sakayya mm. ai baka ma kuwa Allah Allah ya hada su da jije dawa eh <laughs> iskan nan dan gaya ma shi zaman aure eh abu guda biyu ne eh. in dai aka yi zaman aure aka ce ɗaya ne ya cuci ɗaya kuma rabuwa ta zo hmm. to sai ka ga sakayya ta samu duk wanda wannan abin ya same shi ni da na gaya maka kai kaga yanzu bala'in da ya shiga ya haɗu da su yaran nan su ji dawa masu zuwa Legas eh masu kwa zama a ƙarƙashin gada eh su yaran nan boot court <laughs> wanda haka kansa ya mara Bello na kawo ina umarnin da na baka na cewar nan da sati biyu ka kawo min wadda kaga ta dace kai ƙara da ita to yau sati biyu har da kwana biyu baka zo ka yi min bayanin komai ba gaskiya ne to wallahi kawo ni dai duk iya inda zan bincika ko na duba akan na nemi wacce ka ce min na je na nema ni dai wallahi ban samu ba ashe dai wallahi ban samu ba kawo haka zamu yi da kai wallahi kawo wallahi ban samu bane duk na bincika ni ban ga wata macen da to ina bello eh gani to wannan abu ya zo dab da kasa. tun da kai baka samu ba to ni na samu yarinya ce ni tsakiya yar gidan mutunci masu godiyar Allah yarinya ce sau da garin biye ita na neman maka wannan yarinyar ta gidan malam habu marigai ka gane ta? Eh, ban gane ta ba to ka je gurin ka zai maka bayani ka je ku fuskanci juna da ita wannan magana ka ji ni da kyau umarni na baka ba ba wai shawara ba ce kamar yadda na jaddada dama a baya to ka je ku fuskanci juna wannan yarinya in har ta